Hmm. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammacin mai albarka yammacin litinin uku ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da uku ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin watan ramadan da ƙulla majalisi na littafin Allah subhanahu wa ta'ala domin ƙoƙarin fahimtar saƙonni waɗanda Allah ya kinsa a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a wannan majalisi ya yarda da ayyukanmu ya ƙara mana kusanci zuwa gare shi ya sanya wannan majalisi ya zama sanadiyar tsira duniya da lafiya kafin mu ci gaba akwai rasuwa da aka yi baiwar allah asna yar gidan aminu mumarar rufani dr rufani abubakar allah subhanahu wataala ya karbi ranta shekaran jiya kenan aka yi mata sallah jiya muna roƙon allah subhanahu wataala ya rinda ta da rahamarsa ya mata gafara ya ji kanta ya yadda da ayyukan ta ya azurta ta da ceton manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya allah muna roƙonka abin da ya rage na rayuwarmu ka sanya shi ya zama mai albarka mai amfani wanda a cikinsa insha Allah da yardarka za mu shuka alkhairi wanda za mu ci gajiyar ta idan mun koma gari Allahumma amin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون بمقشفة من تتونا وأكام ومن سورة من البركة سورة المنافقون من تنسى ومن سورة kuma muna tsananin tsoron siffantuwa da siffar waɗanda aka ambata a cikin wannan sura siffofin munafukai kenan Allah ya kare idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun yi bayani akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun inda muka ambaci yadda Allah subhanahu ya yayi bayani akan yadda munafikai suka siffanta da wata siffa mummuna siffar yawan rantsuwa wanda wannan rantsuwan a ƙarƙashinta akwai cikan zuciyarsu da tsoro shi yasa suke yawan rantsewa kamar yadda za mu zo mu ji a gaba wanda tun farko ayar farko ta tabbatar mana da yawan rantsuwansu falu na shaɗu inna kala rasulullah Allah ya ce wallahu ya alamu inna kala rasulullah yau wana tana jiya in za ku iya tunawa mun ambaci cewa na'lamu al'ilm yana iya zuwa da ma'anar rantsuwa ko ina ta kokarin tuno shagin na wakan laraba na manta to allah subhanahu wa ta'ala ya sa da bayan asuba kawai sai ya faɗo min kai wala qad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la taqishu fiha ya hikima yake cewa wala qad alimtu rantsuwa yake ba wani ya sani da a'a ya rantsi tabbas la ta'tiyanna maniyati yace ajalin sa zai zo innal manaya la taqishu sihamuha shi ajali yana da wasu kibau waɗanda idan ajali ya seto ka ya seto ni ya seto kuma da kibiyar ajali to kibiyar nan ba ta kaucewa kai kuma kai ma ba za ka iya kaucewa ina fata mun gani wannan shi ne abinda yake tabbatar da zuwan na'alamu ko al'il wanda yake fa'idantar da ko tabbatar da rantsuwa rantsuwa akan abinda ake magana a kai ko mene to anan Allah wata ala sai ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma ya ya'malun Sirriki. rantsuwarsu a matsayin garkuwa wacce za ta katange su tsakaninsu da a tona musu asiri tsakaninsu da jin kunya tsakaninsu da duk wata ukuwa da za ta zo musu ta sanadiyyar mummunan aikinsu sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu tur da abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa ya yi muni ne abin da suke aikatawa rantsuwarsu a kan karya innahun sa'a matan na'amari ɓoye munafunci da bayyana imani innahun sa'a matan na'amari tsoron da suke ji tsoron da ba na halas ba don akwai tsoron da yake halas ne amma irin wannan tsoron san tsoro ne wanda zuciyar maabuci shi ta cika da munafunci innahum sa'a a kana gaba ɗayansu daga abin da ke cikin zuciyarsu zuwa abin da halayensu suka siffanta da shi abubuwa ne na abin aibatawa abin muzantawa kuma abubuwa ne da duk wanda zuciyarsa ta san Allah da manzansa yake kokarin ya tsarkaku daga wannan mummunan sifa Allah ya kare Allah subhanahu wata'ala sai ce aya ta gaba wa idza ra'aytahu idan ka gansu tu'jibuka Za zaka ga cewa kirar kirar jikinsu da siffarsu da zatunsu da external appearance ɗinsu da yadda suke fitowa to a ka a samun abin burgewa ne abin sha'awa ne abin kamar ka ce a ɗauke su hoto ne saboda zahirin can halittarsu ko shigarsu wa in ya kunu ta ma'ali ƙaunihin ko yi ma'ali ne a wata ƙira'a idan da za su yi magana za ka ga cewa maganganunsu sun cika da fasaha da zalanta da adan zance maganganunsu na sihirce kwakwale maganganunsu na tsinkar da miyau maganganunsu na karkatar da kunnuwa dole sai an saurare su ko da ba niyya ba wannan abu ne mai kyau siffa mai kyau abu ne abin yabawa magana ta cika da fasaha da zalaka da adalzance shi ma abu ne mai kyau ina matsala take a ina matsalar take ka annahun kusurgun musannada a nan matsalar take sai dai su dinnan ashbahun ne bila arwa wa ajsamun ne bila ahlam duk mutumin da aka tuffanta shi da katako kasan an aibata shi ko da katako mai karfi ne a kalli tuffar katako ta karfi kaga ai Tuffa ce mai kyau ko a ce ai karfin shi kamar katako ai aido akwai wani abu mai karfin da ba katako ba shi ya kamata a siffanta shi Allah ya ce ka annahu kushubun musannada anan an saka wani ma'auni na fasaha na magana wanda ikon Allah da yawa yake Allah subhanahu wata'ala yana magana akan wa in yaqulu tasma' li qawlihi idan suka yi magana maganar su tana fizgar zuciyar mai sauraro kun fahimci wannan a ɗabi'a ta magana duk sanda ka siffanta wani da fasaha da iya magana to idan ka fi shi iya magana ya kamata maganar ka ta gaba ka ɗarama fasahar shi shi yasa sai aka kawo wani tashbihi da kwakwale ba su saba jin irin shi ba ka annan kushubu musannadan domin a tabbatar maka da cewa waye ya ba su fasaha waye ya ba su iya maganar wanda yake wannan maganar da ya ce ka annan kushubu musannadan ka annan kushubu musannadan kai ta ce wasu katakai ne waɗanda aka jingina su a bango ni ake nufi da wannan magana ai wannan maganar ita ma dole kunne ya saurari dole kunne ya nemi bayani da sharhi ne ake nufi da an ka annahum kushubun musannada ka annahum kushubun musannada kai ka ce wasu katakai ne waɗanda aka jingina su da bango to ashe ba su da amfani kenan in ta shigo gida ka ga wani katako an jingina shi da bambami da amfani katako mai amfani a ina ake ajiye shi ana sanya shi a yi da shi ne katako mai amfani ina ake ajiye shi a yi kujera da shi ina ake ajiye katako mai amfani a yi gado da shi amma ka ga wani katako kawai an jingina shi da bango yanzu dai ba a yi mai suna ta wajen aikin da zai yi ba sai ta ɓaci ne sai a duba a gabe zai yi amfani a kai sannan a ɗauko shi to haka munafikan nan suke ma'ana ta farko ce ko kuma ka annahum khushubun musannada shi katakon da aka dinginar da shi da bango bai isa ya tsayu da kafafuwarsa shi kadai ba dole sai ya jingiru to haka munafikan nan suke kullun sai an mutu sai sun ɗauko guzurin lalataccen tunani daga iyayensu orientalist wanda suka wanke wuta kwakwale wanda suke ciyar da su da gurbataccen tunani kullum da su suke jingina sai an sa sai an haska musu sai a yi transmitting ko a turo musu gurbataccen tunani sai su zo su watsa a cikin mutane ta annan ku shigo musannada ko kuma su din nan wasu katakai ne wanda rana iskar iskar bazara da iskar rani take gasa su rana take kona su ƙura take ɓata su inda suna da kima da an suturta su da an kewaye su da wani abin da ba zai ɓata su ba kuma ba ko mai daraja in yi zo ai inuwa ake shigar da shi ba a bashi a rana amma ka nan kushin mu sanada su kullun a rana suke kowace ma'ana ta ɗauka dai wannan kusurban musannada ɗin misali ne da yake nuna rashin darajar su. misali ne da yake nuna rashin kimarsu uslubi ne na hikima wanda yake nuna cewa ba su da daraja ba su da kima a wajen allah subhanahu wa ta'ala barnatana kuma a cikin mutane kuma mai kima a cikin mutane a kimar shi ba ta yiwuwa ta samu a wajen allah subhanahu wa sai kiman nan an gina ta an dora ta a mahangar shari'a da littafin allah da hadisan manzara mai sarfa a takaice dai ga fasaha ga kyan jiki ga kyan sura amma kwakwalwar babu komai sai dissa da tarkace a cikinta za mu zo mu ji bayani a ya sibuna ko ya sabuna kulla hakin alaihim duk lokacin da aka yi wani motsi duk lokacin da aka yi wata tsawa duk lokacin da wata aya aka ce ta sauka to sai su ɗauka sai su cika da razani da firgici sai su ɗauka za a kware musu sirrinsu sai su ɗauka abinda suka ɓoye ne jiya da shekaran jiya ya fito dama wa huwa ma'ahum ibnu bayyituna ma la yarda min al-qawl Allah masanin abinda suke aikatawa ne suke kullawa a cikin duhun dare ko to Allah subhanahu wa ta'ala masanin abin da suke aikatawa ne to da zarar an ce ga ayar za ta sauka ko ta sauka an fara shela cewa ku jama'a ku zo ga wata sabuwar aya ga sabon wahayi daga Allah subhanahu wata'ala sai su shiga cikin firgici da razani da cikinewa da firgicewa saboda suna ɗauka cewa a kansu za a yi bayani wannan ma'anar ita ce ma'anar da ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya zaru munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijun ma tahdharun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce munafikai kullun tsoro suke ji an tunazzala alaihim suratun a saukar da wata aya wacce take bayani a kansu tunabbi'uhum bima fi qulubihim ayan nan ta ba su labarin su ba abin da ke cikin zuciyarsu ko kun fahimci sakon a nan ba wai ta tona musu asiri ba ba wai ta fasa musu kwai ba a'a su kansu ayar ta ba su labarin wani abin da ba su gama fahimta ba a cikin zuciyarsu ala ya alamu man halak wa huwa al khabir Allah ne ya halicci zuciya Allah ne masanin abin da zuciyar take dauka take ɗauke da shi bawan allah taka burki ana waiwayi zuciyarsa me ke cikinta babu wani abin da bai ke koyuwa ga allah ko mu ta na daga abin da zuciyarka take ɗauke da shi idan ka ce allahu akbar ka kabbarta sallah Allahu akbar din nan kana jin cewa eh Allahu akbar din kamar yadda bakinka ka ya furuci da shi haka yake a cikin zuciya ka fuskantar da jikinka ka kalli alqibla to shin zuciyarka ta kalli gabas din ta kalli alqibla ka yi ruku'u shin zuciyar ta runtuna ta yi ruku'u koko bayan ne kawai ya duka ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd ka tafi sujada shin zuciyar ta yi sujada ko ko gabbai ne suka yi sujada Allah abin da ya fi so ne zuciyarka ta yi sujada sannan gangan jikin shi ma ko ita ma ta taya zuciyar sujada ba gangan jiki ta yi sujada zuciya a sandara ba hakanan duk wata kalma duk wani furuci da kai Allah masanin abinda kake miki ne da wannan kurcin bawan Allah babu abinda inna Allah la yafa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama ba abinda yake boyuwa da Allah to shi yasa anan sai Allah yake tunabbi'uhum bima fi qulubihim kai ka ce su kansu fa ba su gama sanin ma abinda zuciyarsu take dauke da shi ba amma Allah mai duka masanin duka masanin komai yana ba su labarin abinda zuciyarsu take dauke to wannan ya tsibuna ko ya tsibuna kulla sai'atin alaihim ya yi daidai da fadin Allah subhanahu wata'ala ya hadarun munafiqun in ta ɗauki wannan fassara sai ka fassara ma'anan saiha asalin saiha duk wani ƙara mai sanya rajin ko wata iska mai firgita mutum wanda za ta yi wuji-wuji da mutum ta firgita shi ko wani ƙara da zai tsima mutum ya rikita shi duka yana iya ɗaukar ko yana bayuwa zuwa ga ma'anar saiha to a wannan fassarar mai ce ma'anar saiha ai alƙawari wa zawajir alƙur'aniya ayoyin da suke sauta waɗanda suke bankaɗo sirrinsu to ku muminai ayoyin nan suna ƙara muku nasuwa ne su ƙara muku shiga taitayinku ku san me ya kamata ku yi amma fa su munafikai ayoyin suna ƙara firgita su ne su sanya su cikin cewa da firgicewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lau yajiduna malja'an أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون كابنية ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات wanda duka lafuzza ne da suke nuna firgicewansu da rashin natsuwarsu da razanin da suke samun kansu a ciki ya ko ya wa ya sigo tasirusini mustaqbalan timari barako kamar yadda shafi da ke cewa tunda mun ambaci shafibi da shafibiya a wannan surar akwai kira'o'i ingantattu da waɗanda akwai shazza wacce ba ta inganta ba اتخذوا ايمانهم اقي قراءه شاذه اتخذوا ايمانهم با ايمانهم اما القراءه المتواتره التي اتخذوا ايمانهم sannan kushubun da kushbun kushubun ta sanya mashinin كشب كدور شين كشب آه، فلنن آه، أجبتنا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووحوا لووحوا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون أشمتنا دا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقه وأكون هو أكون من الصالحين فمن أكرشي كان ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هو الله خبير بما يعمل الإمام الشاطبي lokacin da yake magana a kan farshen furu na waɗannan ayoyi daga suratul saf yana cewa wa ba'di wa an ansari biya idafatin wa khushbun sukunu dhammi zada ban hala wa da khaffa ma ya amalu na sit wa khushbun sukunu dhammi zada ban hala sannan وبالغ لا تنوين مع قصر خفضه لحفظ وبالتخفيف عرف رفنا وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا أكملك عبد الشاغبية آه، جميل <laughs> وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشم سكون والمتاجة وبعدي من بعدي اسمه أحمد وأنصاري من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله sannan biya ibafatun wa kushbun sukunu dhammi zada wa kushbun kushbun sukunu dhammi asa mashinun sukun to zada riban hala da abu amr sannan da kisa'i da abuwa mu ne hala da riban shi ne kisa'i da zada shi ne ungul duk su ne suke karanta kushbun ba kushubun da sauran kuma suna karanta kushubun sai ya ce mai ba ku haddace ba da na faɗa ne وخف لووا إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا يتي وخف لووا إلفا نافع شيني إلفا حمزة شيكم إنا كرنتاوا تاوى إذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا بلووا إلفا بما تعملون صف آه shu'ba yana karanta bima ta'malun yana karanta bi Allah sabirun bima ya'malu ko tawun da yawo akuna biwawin wansibil wansibul jazma huffal wa akuna min as-salihin wa yake karantawa da wannan lafazin shine wa waye hukala mutumin da ya koshi da ilimi waye abu amr البصر وبالغ لا تنوين ما خض وبالغ لا تنوين ما خض أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ بالغ الامر أرزوها كأسي أم وجل ذلك إن شاء الله أتكيت كأنهم خشب مسندة يحسبون ويحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ألا يكفي to in ba waɗannan ba su waye abokanan gaba shi ne ma'anan humul adu ba a ce al'adu hum ba humul adu in ba su ba in har yanzu ba a gane cewa munafukai su ne abokanan gaba ɗan asali ba to waye kuma ya rage munafiki a bayan ƙasa ko kuma waye ya rage abin gaba a bayan ƙasa fassara ta ɗauke. akwai wata fassarar da malaman na hau suke ma wannan aya wata fassara mai zurfi wacce take da alaƙa da yadda za ka karanta ayar a inda za ka sa fassarar farko da muka ambata ita ce ya sabuna kulla sahihatin alaihi sai ka tsaya ana su munafukan nan ba sa jimirin as duk wani motsi za su ɗauka za a bankaɗo sirrinsa ne za a tona masa asiri هم العدو سولي فأب وكننك بنك قومة سمي قومة الإيمان فاحذرهم يا رسول الله كصورة كفتكد الأمة ما كرتن سدو من قواش التي تنسى أكم من أكنشن قاتلهم الله أن ينفقون دين النون أنقوا ريس لدرقم الله أن يفكون أبما مايكي duk da kasancewar ka ga ta da rai tare da su suna jin ayoyi suna jin hadisai amma abin mamaki kwakwalansu da zukatansu suna karkacewa daga aljada daga asiratun mustaqim daga tafarki mai kake fasarar farko ce in ka tsaya da ya tabo na kulla hakin alaiki sai ka tashi humul adu za ka iya karantawa يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ليك سائل أكرمت أكرمت الله أكرمت أمان نعم يحسبون كل صيحة عليهم نعم يحسبون هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم نعم. يحسبون يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذركم wannan tsayuwar ita ce sai daidai da fasarar da mutane amma ka karanta ya sabuna kulla sayhatin alaihim humul adu to humul adu sai ya zama shine al-maf'ul thani li fi'li yahsibuna ko yahsabuna me ce ce fasarar fasarar ita ce su munafukan nan duk wani motsi yana firgita su a matsayinsu na saninsu da cewa su ne abokanan gaba mun fahimta kaga wannan fasarar ta sha bamban da fasarar farko wanda larabci ne mai zurfi zai taimake ka bayan taimakon allah wajen fahimtar bambancin tsakanin ma'anonin nan guda wannan siffa ta yastabuna kullu fa'atin alayhi siffa ce da take tabbatar da tsoronsu. su a ce dai mutum duk wani motsi ta shi yake yi duk wata kalma zai ɗauka cewa a kan shi za a yi magana kaga bai da nasuwa bi da kwanciyar hankali ke waka zaba fi qulubihim fa jarir irin manyan mawaka na larabci lokacin da yake yin zango ga abokin arjaman shi a tarihin al'akbar ya faɗa masa wata kalma a baiti ta aibata ƙabilarsu gaba ɗaya yake cewa mazilta ta hasibu kulla shai'in ba da hu khailan ta kurru alaikumu wani jala ahsan da kai da kabilan tun da aka yi yaƙi da ku aka ci galaba a kanku aka fatattake ku tun daga rana duk lokacin da ɗaya daga cikin kabilar ku ya ji motsi sai kawai a ga ya firgita a ce lafiya sai ya ce ya ɗauka an kawo musu farmaki kaga shine ma'anin ya ci gona kulla sulhatin ala bi ɗan uwan ɗaya mai fasahar zance shi kuma yake cewa wa baqatil ardu hatta dhanna haribuhu wai abokin ga abokin tattaunawarsa da yake aibata yake cewa lokacin da rayuwa ta musu kunci a fagen fama kenan a wajen yaki to dukkansu sun arce sun sheka a guje har sai da ta kai ɗaya daga cikinsu ko bai ga komai ba to abinda bai ganin nan ba to mutum ne ya gani mai firgita shi kun gane mai yake cewa tsabar iya magana ne wai wanda ya arce ya shiga a guje saboda tsoro to idan ya kalli nan ya tabbatar bai ga komai ba to abin da ya hango bai ga koman nan ba sai kwakwalwar shi ta tawara masa ta kaddara masa wani jarumi da ya gani mai farfita shi kun san larabawa iya magana wato daban suke daban suke so duk wata fasaha da ka sani na zance sai sa in kana so ka iya fasahar magana ka koyi larabci adabin larabci yana koya mutum iya magana da kuma saƙa yadda ta san mace tana saƙa to haka larabawa suke saƙa zance su saƙa shi yadda suke so hannu ya fita wuya ya fita ƙafa ta haka komai da kuma sau da haka sai ka ga kamar yadda tela yake wasa da almakashi a hannunsa da yadi to haka za ka rika magana ko baka yi niyya ba saboda haka larabcin da ke يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم fata da mu Allah yin yuttaku duk lokacin da alkhairi ya bayyana bayanai suka fito fili to abin mamaki ne a cikin mutum mai hankali ya ga gaskiya ta fito kuma ya kimanta me zai hana shi binta saboda dama can dissa ne a cikin kwakwalwar dama can jinginan nan katako ne wanda bai da amfani shi yasa zai zai gaza fahimtar abin da yake daidai alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatina fi ayati llahi anna yusfafu eh shine anna yusfafu duk da ayoyi sun bayyana ga su ba suna rayuwa da wanda ba masu salama amma sun kasa fahimtar zuciyar ta ƙi karɓar Allah ya kare amin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wadda za a aita hunto jiwuka a samuhu wa in ya ƙulu ta wannan ayar tana fa'idantar da mu cewa idan mutum ya siffanta da kyakkyawar siffa a zahiri da iya magana to waɗannan siffofin guda biyu ba su da amfani idan bai ci jarabawa a ɓangaren addini da sanin ya kamata tsabar kyakkyawar halitta babu tarbiyya ba ta da amfani saboda abu lahabi da kake ganin kyakkyawa ne abu lahab da kake ganin kyakkyawa ne hasali ma daga cikin sirrin da ya sa ake kiransa abu lahab akwai wani bangare a wata riwaya da kyan shi da ake faɗa. mun fahimta so abdullahi bin ubay bin salul dinnan kyakkyawa ne na kaiwa zamanin annabi yusuf ma'ana kyakkyawa ne a halitta su su jad bin qais waɗanda su mu'tib bin qais waɗanda ayoyin da suka sauka a kansu duka suna da kyawawan siffa sannan suna da sun iya magana amma da fasaharsu da fasaharsu da zalakarsu duka ba sai masa amfani ba saboda yi saboda munafunci saboda haka komin can mai kyau mace ce namiji ne idan ya kasance babu tarbiyya ba mu amfani a ma'aunin wannan aya komin iya maganar mutum idan ya kasance yana amfani da maganar ne wajen cutar da addini wajen cutar da al'umma wajen munafunci magana ta ba ta da amfani Ko komin iya maganar mutum idan ya kasance zai yi amfani da fasahar shi wajen alfahari da nuna shi wani ne maganar fasahar shi ba ta da amfani Ko komin iya zancen mutum idan mutum zai ta yaban kanshi ne yana nuna cewa ya kai wani matsayi a karatu a dukiya a ilimi maganar shi fasahar shi ba ta da amfani saboda ba a ɗora ta inda ake so ba kun fahimta mm. fasaha da zalaka ana so ne ka sanya ta inda za ta yi amfani ga shi dai waɗannan mutanen allah ya ce wa in ya tasma ta tsimani waye ake magana da shi a nan manzan rama ta salama cewa in ya ji maganarsu shi ma maganarsu tana burge shi saboda fasahar su da iya magana kaga a nan wannan lafazin wannan jumlar tana tabbatar mana da cewa ashe fasahar zance abun so ne kuma zai iya tasiri wajen isar da sako zai iya tasiri wajen kashe gobara zai iya tasiri fasahar zance za ta iya tasiri wajen haɗa kan al'umma a wajen ba, a wajen isar da sako a wajen kaza a wajen kaza amma dai a dora ta a ma'aunin da ya kamata a yi amfani da iya magana wajen abin da ya kamata akwai wani sarki wata rana ya yi mafarki da ya yi mafarki ya mafarkinsa ya mafarkin cewa haƙoransa suna ta zubewa ɗaya bayan ɗaya to kun san zubewan haƙora a mafarki wani lokaci alkhairi ne wani lokaci matsala a abin da ya shafi fassarar mafarki shi kan shi haƙorin wanne idan na gaba ne yana da fassararsa idan tirane ne na da fassararsa so da yawa mala yana nan <laughs> wala ya hana ni magana akan mutunci to amma da yake ba wani da ya tambaya zan fasara ba to bayani ina jin wannan ya juza idan ya kasance turmin haƙori ne mutum ya gani ya faɗi to so da yawan usul ɗinka ne za su faɗi iyaye ne kila wani lokaci zai rasa ko kaka ko abin da idan haƙorin gaba ne misali mutum ya zubar in a cikin ɗaki ne la'alla zai samu haihuwa ne me dalili duka wani abu ne daban so sarki mu dawo kisa sarki sai mafarkin haƙoransa suna ba ɗaya bayan ɗaya da ya tashi hankalinsa ya tashi da ya tashi daga bacci sai hankalinsa ya tashi sai ya ce a zo masa da masu fasara sai aka kawo wani wanda bai daga cikin wa'in ya kono tasma alikaulin shi yasa da tunorin kisa bai iya magana ba da aka kawo shi da wannan sarki aka ce masa kai mana abtuni fi ya ya ko in kuntum li ru'ya ta abu ka fassara fassara mafarkin sarki ya ce. mai sarki ya gani a mafarkinsa sai sarki ya faɗa da kanshi din kada a canza masa magana sai ce na yi mafarkin haƙorana suna zubewa ɗaya bayan ɗaya sai allah ya taimaki sarki za ka rasa 'ya'yanka a gabanka za su yi ta mutuwa a daidai ce amma bai iya magana sarki ran shi ya baki ya fusata ta ce a je a masa hukuba din wannan bai iya bai san ladabin fada ba bai san abin da ya kamata ya faɗa ya ce alayya bi mu'abirin asar a kawo mun wani mai fassara mafarki ba wannan ba to sai aka kawo wanda wa in ya kulu tasma mai qawlin wanda ya iya magana positively ya san me ya kamata ya ce ya san martaban fada ya san martaban rawani ya san yadda ake komi a fada da ya zo aka ce ga mafarkin sarki mafarki eh, sarki ya ga cewa haƙoransa suna zubewa ɗaya bayan ɗaya ya yi shiru fa afirka ya dukan da kai can sai ya ɗago kai duk wanda ka ga yana yawan dukan da kai kafin ya yi magana to haka abin da ya kamata yana da tunani sai ya ce wannan mafarkin na sarki yana nuna cewa sarki zai yi tsawon rai a bayan ƙasa sarki ya yi murna ya sa a kawo masa kyauta na musamman kyaututtuka na musamman aka karrama shi kuma yake abin tambaya idan sarki ya yi tsawon rai ba a shi za su mutu ba su hmm, wane da gaske duk za su mutu su gaske su shi to saboda shi ya yi tsawon rai amma a wajen sarki tsawon rai abin jinjinawa ne ko ba haka ba abin ayaba ne abin so ne da jin mai rauni a ce sai ka yi dubu sai ka yi kaza ranka ya daɗe ranka ya daɗe da ake nufi ai a kwana ne ko hmm. ba ana nufin ya daɗe har illa masha Allah to kaga sai ya ce da yake ya san magana ya san yadda ake isar da sako sai ya ce wannan mafarkin na sarki yana nuna zai yi tsawon rai amma bai ce har haƙoransa su zube ba da ya kara har haƙoransa su zube to ai da ya taɓa sarki ba hmm. sarki ba haƙora akwai matsala sai ya tsaya daidai nan wato magana da kuke gani jama'a tana da tasiri ah, ma'amun a wannan harunar rashid lokacin da mulkinsa ya zo ya gangaro ƙarshe ana ta tattauna a kan zai ba khalifanci ko ko amin to shi ma'amun ya fi amin ilimi da hangen nesa da abin nan gogewa amin da ya kai shi ba to ita kuma matar sarki mahaifiyarsa amin da mun da da da mamun ta fito a ba ani shi kuma sarki ya fi sanya ba mamun khalifanci mulkin shi to ita har yanzu ta dage ta san kuma in me babban ɗaki ta dage akan abu to sai a hankali sai ah, wata rana sarki ya ce ni ko zan yi wani abin da za ta gane cewa mamun ya fi amin sanar rayuwa sai ya ɗauko ya ce a kawo masa suna tare da matarsa suna da tsira sai ce a kawo masa asuwaki da yawa da aka kawo sai ya ɓoye su sai ya ɗauko guda ɗaya sai ce a kira amin da aka kira amin da ya shigo sai ya ce ya amin ma hada me wannan ya kai amin sai amin ya kalli asuwaki ya ce allah ya taimaki sarki hada siwa wannan ai siwa kenan asuwaki sai sarki ya yi haka ya ɗauko asuwaki kamar guda biyar sai ya haka su sai ya ce wa ma hada ya amin sai ya ce hajji masawik jam'u siwa jam'u miswak ya ce haza miswak akwai haza miswak ya ce da ya daga da yawan su sai ya ce wa masawik so a larauci wa hadihi masawik waɗannan su ne munanan ayyukanka shi ne masawik da sarki ya ce to na haddace wannan ya ce ka tafi a kira ma'amun da ma'amun ya zo sai sarki ya daga miswak ya ce ma haza ya ma'amun sai ya ce haza miswak sai sarki ya haka ya ɗauko aswakai da yawa sai ya haɗa sai ya ce wa ma hadihi ya ma'amun sai ya ce hadihi biddu mahasinuka ya amiral mu'minin wa in ya kulu tasma a sai ce allah ya taimaki sarki wannan kishiyar kyawawan halayenka saboda masawi munanan halayenka shi ne kalmar tana da harshen da ma'ana tana da ma'ana biyu masawi aswakai da yawa masawi munanan ɗabi'unka to da an ce masawi dole dai an ambaci kalmar da take nuna munanan ɗabi'u to shi ne iya magana ma'amun sai ya ce allah ya taimaki sarki waɗannan asuwakan sunansu in an haɗa su kishiyar kyawawan ɗabi'unta amma kishiyar kyawawan ɗabi'un sarki mai yi su mazawi shi ne abinda amin ya faɗa sai ya kalle ta ya ce to kin ga dalilin da ya sa nake so mamun ya gaje ni ba amin ba wa in ya kuno ta suna alƙawarin fasaha kenan da iya magana kaga waɗannan misalai ne da yake nuna tasirin magana amma idan aka dora ta a inda ya kamata amma su waɗannan munafukan suna da salon zance iya magana ne da fasaha a inda bai da amfani ko kuma wajen ƙara a sanya razani ga muminai da faɗan wata kalmar da za ta kawo ma'ajini a koma bayan kamar yadda allah ya dinga bankaɗo sirrinsu إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم wannan fasaha ce ta munafukai da suka faɗa amma a ina domin cutar da masu imani a yankin badar lokacin da munafikai suka zo aka zo fagen fama ga musulmai ga abin nan lokacin da ƙwarai shawa suka zo suka ga adadin musulmai ba yawa sai muna munafukai suka dinga cewa zarra haula nan waɗannan da take gani saboda wai suna ganin suna da addini sun rudu da addinin su suna ganin za su iya cin galaba kalle su ga ɗan adadin su kwaya nawa su wannan maganar ai fasaha ce ta amayantar da ita ta amayar da ita amma fasahar a ina a wajen da zai cutar da addini saboda haka ala gafarta ma dan jarida take mai rubutu ne ka sanya fasahar ka inda za ta amfanar da al'umma sai ka samu nasara a cikin rayuwa idan muka duba a gurguje za mu ga cewa tun daga ayar farko zuwa wannan ayar annayu fakun an ta ambatan sulfofin munafukai ne mu kirga idan ja akal in qalu na rasu la ba rantsuwa والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب كريا اتخذوا أيمانهم جنة ميد كريا تزمج القواؤه فصدوا عن سبيل الله ko sanya shinge tsakanin mumine ko mutane da imani innahum sa'a ma kanu ya'malun kullum munanan dabi'u suke sufantuwa da shi biyar zalika bi annahum amanu thumma kafaru ridda shida fagubiya ala shi shine na bakwai zuciyar an tsuke ta an yunke ta da haka alkhairi ba zai shiga ba Fahim la fahim bishewar basira amsul basira takwas sai mene wa idza muka tu'jibuka samu kyan zahiri kyalkyali kyalkyal amma na banza ko وإن يقولوا تسمع لقولهم فساها جزلانك أما نبلا قوما كأنهم كشب مسندا شاء يحسبون كل صيحة عليهم شادي هم العدو شاءه فاحذرهم قاتلهم الله إن واد كوري وادك رحمة الله أن لا يؤفكون شاءه سبحانه an ba kuma da Allah annabi fa kore su da aka yi daga rahamar Allah ma'ana yana tabbatar musu da suttur ne daga rahamar Allah matsuruduna min A nan in ka duba kafin ayar da za mu ji gobe insha Allah za ka ga cewa ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu daga cikin siffofinsu a nan amma fa ba nan kaɗai ba akwai inda aka yi baje kolin bayanan su ko kuma me ya dalili don kasansu me ya dalili domin allah yana so mu fahimci cewa munafuncin munafukai yana yawo a cikin al'umma ba kowa yake iya ganewa ba to bari a yi bayanin black and white fari da bakin su domin kowa ya fahimta sai ta ake ɗaukar lokaci wajen sharhin a kansu babu surar da ta tona mu a fili ta kwance musu zani a kasuwa ta warware duk kullakullen da suke yi da makirce makircen su irin suratul tauba law kana ardan qariba wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat alayhim shaqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك, حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطه وقيل اقعدوا مع القائلين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بعثانا بعد لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور سنما تبات والأشر وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون بعثانا بعد ومنهم من يقول اغذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سبق وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أنت أنا أها إن تصبك حسنة تسقط وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون مرنا سكي دفات ورقوا فلن سكي سكي إن قذر ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا سوى بيان يا ذلك آه، آه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله بيان ذي ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فأتاها نوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ذكر جبا أتاها نوبة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له جبا أتاها نوبة ومنهم من عاهد الله لئن أرسلنا قبله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بك حريا نبع ساعة نبع طيبة نعد وسيبه إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Sunna TV, Sunna leƙa gidan kowa.